baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. Tun bayan da kotun ɗaukaka ƙarar zaɓen gwamna ta tabbatar da hukuncin ƙaramar kotun da ta soke zaɓen gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP tare da ayyana Nasiru Yusuf Gawuna a zaman halattaccen gwamnan jihar. ake ta bijiro da wasu batutuwa a zaman dalilan da watakila za su iya kafa wani sabon tarihi a siyasar jihar ta Kano. Wannan ne dai karon farko da aka taɓa samun kotun sauraren kararrakin zaben gwamna a jihar da ta soke zaben wani gwamna da tuni ya soma aiki. Hukuncin da kuma ya sami karbuwa tare da amincewar kotu ta gaba wato kotun ɗaukaka ƙara. Wasu mutane daga ɓangarori daban-daban na rayuwa daga ciki da wajen jihar ta Kano. kama daga 'yan siyasa da 'yan kasuwa da malaman addini da ma wasu da dama da suke bayyana ra'ayoyinsu ta kafafen watsa labarai har ma da na sada zumunta suna ta'allaka wannan lamari da alhakin matakai da kuma kamun ludayin gwamnatin ta abba gida-gida kamar yadda aka fi saninsa wadda wasu ke da'awar ta jefa mutane da dama cikin halin ni'yasu sakataren jam'iyyar apc a jihar ta kano ibrahim zakari sarina ya tabbatar da hasashe da zarge-zargen da jama'ar suke yi ɗaya daga cikin sirrin wato faɗuwarsu yana ɗaya daga ciki banda wa'yancan da ma irin zaluntar mutane da suka yi wannan al'amarin mu ma ya zame mana darasi babu yadda za mu zo bin data mu zo don mu wato ko mu ci zarafin wani ko mu wulakanta wani ko mu ce ko tun da ike sun zo sun yi mulki na wata kaza din sai mun je mun bibiye su mun ga kwakwaf mai suka yi yaya kaza mafi alheri in kana so ka zauna lafiya ka ja layi banda waiwaye amma wayannan abubuwan da suke yi suke ganin ba za su zo su ci zalin mutane ba za su zo wannan zalin da suka ci kuma Allah ya kama su da zalin da suka yi na al'ummar jihar kano da suka rurrushe musu wajen cin abincinsu wadda zalin da wanda suka je suka a ba nan ne suka zo suka sa inki tun daga eh, wajen gidan murtala har biyu ke har kofar famfo baka nan ne inda aka yi wa masallacin idi baka nan ne yadda aka yi wa daula baka nan ne yadda aka yi wa filin sukuwa eh? da ire-iren wayannan mutane aka sa su fargaba baka nan ne inda aka je mutum da matansa da 'ya'yansa da abun nan aka to sai an rushe gidansa wayannan duk abubuwa Allah yana kishin bayansa wannan kuma abin yana ɗaya daga cikin abin da ya hana su nasara babu yadda za mu yi mu zo mu ce bara mu yi musu ramuwar gaya babu ramuwar gaya tsakanin mu da su dama ubanmu mala aminu kano ya gaya mana cewa idan ka kada mutum to kakka taka shi To sai dai a martanin da ya mayar mai baiwa gwamnan Kano shawara kan harkokin siyasa Sanusi Siraje Kwankwaso yana ganin ba inda gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf ta ci zali balle alhaki ya kama ta. Kaga ko inda aka yi masa jiya mutumin da mai girma zababben gwamna ya je asibiti bude sabuwar maternity da emergency kaga yadda ma mutane suka fito suka yi tururuwa suka hana shi tafiya saboda kwarjini aka taho hakan tunkwari. kwari. aka taho har gidan gwamnati a ƙasa ai ba abin da ya rage wa mai girma zababban gwamna kwaljini a jihar kano sai ma ƙara masa akai wannan rushe-rushe da kuke gani ya yi tun da abu ne ike yi shi tsakaninsa da allah abu kuma zo ice ci 'Dakin allah ya fito da shi nuna cewar na al'umma ne na Allah ne zaman Allah yake da annabi zaman kuma a bauta Allah a gurin ake ai banda kwardini ba abin da wannan gurin ya gara masa duk wani wanda kake jin ina suka ga wannan to ba mai son ci gaban addinin musulunci bane ba mai son kuma ci gaban jihar Kano wasu suna cewa ai da farko kuma kaman kun yi wa sha'anin shari'ar nan rikon sakainar kashi shine yasa kuma kamar shari'ar karshe ƙarshe ta baku ruwa wannan duka maganganu ne waɗanda ba za a rasa ba waɗanda wasu su fito daga bakin makiya su gaya masoya kuma masoyan su rika ganin kamar abin da aka faɗa haka ne amma dukkan wani abu da za a yi wanda yake na taimakawa na kuma tsayawa a kan shari'a da shi mai girma zababben gwamnan jihar kano injiniya abubakar yusuf da jagoran ɗariƙan mu ta kwankwasiya madugu uban tafiya jajirtaccen jagora injiniya da rabi musa kwankwaso ba abin da ba su ba A ɗaya ɓangaren kuma wasu na ganin wannan dambarwa ta samo asali ne daga matakin jagoran kwankwasiya kuma jagoran jam'iyyar ta NNPP Rabi'u Musa Kwankwaso na bijirewa kiran da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi masa na tafiya tare da gwamnatinsa. Wannan zargin dai ya fi fitowa ne daga bakunan masu fashin baƙi kan lamuran siyasa da kuma musamman magoya bayan kwankwasiya. waɗanda ke ƙarawa da zargin tsohon gwamna abdullahi umar ganduje da yin amfani da ƙarfi da matsayinsa na shugaban jam'iyyar apc mai mulkin ƙasa domin ɗaukar wata fansa shi kamar yadda jam'iyyar apc eh, wato mukiya da suke cikinta suke kaiwa da kawowa wajen tsakanin mai girma jagoranmu a duniya ma ba sa son su ga haduwarsu ba sa so ba sa sha'awa saboda haka su suna taimakawa ne wajen haddasa fitina da abin da aka yi da abin da ba a ba su je su faɗa saboda haka wannan kuma ba ta taɓa raba shi jagoran mu da shi bola ahmed tinubu ba wancan kuma shaidanci da waɗanda suke jefa shi a ciki suke yi da na waje da na gefe to wannan kuma allah ya basu. mun bar su kuma da Allah. Amma kuna ganin kamar shi shugaban kasa yana bai da masaniya kina akan abin da kuke zargi cewa ana nema amfani da kafofi na gwamnati a kwace mu kuma dafin iko a Kano. To idan ka kalli yadda su alkalai suka zo suke da hukuncin su suke so su yi da kuma yadda suka zo wajen hukuncin suka kasa gabatar da abin da suke so sai an tsaya an duba a duba can a duba nan ba a zo da hukunci kamar yadda doka ta tanaja a rubuce ba to sai ka ce daga sama ko da masu waye sun musu magana ban da shugaban kasa ke ko shi ko ma waye dai an dai musu magana ba hukuncin ba abin da suka so su yi kenan ba wai kamar zargin da kuke yi kenan ba su amfani da hujjoji ba sai umarni yawa ba su amfani da hujjoji ba sai umarni domin har a yau din sun kasa ba da shi kansa a wato resolution na kotun da aka yi hukunci judgment din sun kasa fito da shi to yanzu wake ba su umarni ko azurin ku a to ai tunda manyan suna da yawa ai na dau mutum ɗaya na cewa ne ni na dau alhakin sa kamar suwaye da suwaye ke a manya a kasar nan ai ba su da iyaka kai kanka kafi ni sanin su akwai yiwuwar misali za ku sasanta kuna ana taba tabe don ganin cewa misali an fahimci juna tunda akwai sauran zango na gaba kamar dawa dawa kenan da ku da waɗanda kuke zargi din tunda eh, juna kuke yan uwan juna kuke yan siyasa mai lokaci ne zai yi dukka ko sasantawa ko rashin sasantawa lokaci zai zo in aka zuba ido za a gani nan gaba domin ba abin da zamu ce tun da mu muna ansa umarnin shugabannin mu ne. To sai dai kuma Ibrahim Zakari ya yi ƙarin haske kan wannan zarge-zargen. To wannan abun eh, da mamaki in sun faɗi haka. Wato ba wani maganan wato makaman iko Eh, domin ai mu yanzu ba mu ne gwamna ba ba mu ne kwamishinoni ba ba mu ne kaza ba mu ne kaza ba APC ce take dike da mulkin APC ce ai in ka duba Madugu ai iya da alaka da Tinubu idan maganan gwamnatin tarayya ce yana da alaka ya je hasali ma kusan eh, kamar yadda yake so a yarda ko kuma irin su ja suke so a yarda cewa kamar Tinubu yawa aiki ya rage ƙuri'ar mutanen pdp ne don tinubu ya samu kuma bayan an ci zaɓe ɗin nan ya ma zo yana cewa za a bashi minista kuma ya je ya same shi a bila ya same shi a ƙasar waje don haka yadda muke gadara da tinubu haka yake gadara da shi yaya kuma dan bai samu abin da yake so ba zai kalawa tunubu shin tinubu mai shari'a ne shi to amma yanzu da sauran tafiya ne tun da an ce sun ce za su ɗaukaka kara ko mu ne kai ma ka san cewa ko za mu ɗaukaka ƙara maganar ɗaukaka ƙara tun da yake haƙƙi ne gado-gado ne gaba ce guda uku an yi guda biyu is only natural ya kamata a ce su ma ba shakka sun ɗaukaka ƙara kamar ku ba kwa da wani shakku ko tararradin abin da zai je zo a kotu koli a'a eh, duk ita gabiya ta ubangiji duk mutumin da ya ce maka wato baya jin tsoron gaibiya ta ubangiji to wannan mutumin imaninsa bai cika ba ai dole ne mu ji tsoro dole mu shakka abinda kawai za mu yi shine mu ci gaba da addu'a kuma tunda mun riga mun rike gaskiya to sai mu tawasali da wannan gaskiyar tamu mu ƙara gaya wa Allah Allah kada ka ba su nasara a kanmu masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.